رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين ونرجو الله سبحانه وتعالى قوة من قوة من iko القدرة والإرادة من da ya mana kyawun ayyukan mu na alkhairi. Zai kuma mana kurakurai da mu ya fara mana kima da hima da ikhlasu da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajin mu yazo inda hu yashku zalika wa qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo yau uku ga wata ramadana na wannan shekara ta hijiriya da da hudu biyu wanda ta yi daidai da sha biyar daidai ga wata. biyu na shekarar miladiyya 2021 muna nan dai a suratu yusuf da izinin allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a aya ta goma sha shida na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان تعالوا على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين نعم jiya mun a bayan sun jefa da Yusuf rijiya mun yi bayanin sai aka zauna kuma aka yi wani mutum. Mutum kan mutum. kan dukkan shi ba a tsaye a cikin sa dukkan shi sharri dukkan shi ƙarya da hakin da cikin gaila kun ga mutum inda su kai farko yadda za ku kullowa ba a su shawo kan shi ba su yi ko su fita da shi kuma da ta ƙarya ne da hakin shi aka shirya da su shirya mafarsu su su kashe shi sannan na biyu da suka yi kuma suka kafa bayan sun samu fitowa da shi suka itki tafi a kan an jefa shi a rijiya yanzu an jefa shi a rijiya an zo an yi mutum na uku ya wani ne za a kisa a cikin gwilar wata karyar za a kisa zuwa a kuma gida wata gaba inda lokacin kiwo yamma ta yi Ya a koma wasu karyar kuma za a sake tsarawa za su koma gida yanzu babu yusuf sun ba su garanti sun ba shi tabbas duk yawan su din nan a matsayin su na manya a sai Yusuf ya tulale ya ake har ko a cikin Yesu ai sun yi asara sun lalace sun yi abin kunya sun ɓata wa kansu tarihi sun yi abin magana. Ba shi haka bai samu ba yanzu ƙarya ce za a sake shiryawa ta yin kwanci da wancan. Da goge wancan ta warware wancan har ba hanyar yadda. Musulun da ya ba ta garanti ga mu mu goma ga mu kan kaza ai haba ba ina ai ba su kan sai mun da mun da tsari sai kura ta cinye mu a tsakanin mu duk da yawan mu to yanzu an dawo babu shi kuma za a shirya wata ƙarya da kusa wancan ƙarfi kenan to haka matsayyaci kullum kullum kullum kullum cikin ƙarya yake shi amma kuma sasalin iyakun iyakun wal إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى إلى إلى إلى النار ولا يزال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكون عند الله كذابا يقول لك ما هنيك نحن تكذبك يا أول يا كلو aiki yana shiryar da mutum yana jan mutum yana ligin da mutum zuwa aikin a kwanci duk abu na sakon Allah in an yi shi to wallahi sai aka ta aka na aka wannan wannan wannan Allah ta kula duk da a da ƙarya a wata rana ta tuntace ƙarya ta ƙarya ta kai shi da za ku shirya wata ƙaryan shi ne yake wa da'u abahun suka zo wajen mahaifinsu isa da yamma lokacin da masu ciwon da zafi ke dawowa ya kula da kare ana ta kuka ana share hawaye ana ta kuka ana share hawaye sai ka ci gaske kawai sai ka ci gaske hawaye makakalo shi da ake yi bayan ba wani abun duka ba da aka mutu ko cikin da ya dame su a'a kuka ne na karya ana pretending cewa da gaske a ce kawai kalu sai suka zo suka ce ya abana ya kai da hannu inna na fara hamna na sabbinu fa mun ga muna tsere muna rige rige muna wasannin tsere na Yusuf a inda mata'ina muka bar Yusuf a wajen kayayyakin mu da muka tara suka aunar da shi wajen don su nuna ta shi yaro ne Ba aka lahu jidu sai kura ta a ta cinye annabi yusuf ta cinye shi amma wa ma an ta bi mu'minin bana mun kuma ba za ka taɓa amince ma da haka gaskata yadda da maganar mu da laifin na cikin koma da gaskiya muka fi an san ma za ka amince mana ba wannan ta ba gaskiya ba ne cewa to eh, annabawa ba sa kariya shi sa suka ce ko da gaskiya ma muke faɗa mun san ba za ka ma yadda ba ballantana ba gaskiyar ba ne da jago alaƙa bisigi sai suka zo wajen baban da kifa a hannunsu lidamin kazibin da jinin ƙarya sai suka yanka a cikiya sai suka cakuɗa rigar a cikin jiki sai suka jefa rigar a matsayin shaida evidence cewa ga shi ma ga rigar ba jina jina kura ƙasin ya annabi yusuf ƙasin da yusuf ina fata an gane ba a kuma annabi ne fa yi ya ƙasin ne fa ƙasin wuri ban da kyau ƙasin wuri ban da kyau kura ta ya shi gunduwa gunduwa abin da ta rage na wani bangare da cikin shi wani farkon jikin shi haka an tsoro ta ko ta haka ta lafiya shi kura mai hikima da ba sai sai da ta tuka shi daga ta tuka shi don ta ko hanji kura in ta cin sun ba a gare ta tsali ta kakkace ta yayya da fi ɗin ta sun gari ba amma kura mai basira mai ilimi mai hikima irin wannan sai da ta tuɗe annabi yusuf ya ajiye rigar ta ɗauke ta cinye shi sai ta ɗauko rigar ta mai ta lukkunta shi a cikin ne a cikin da kai bal sauya lakum anfusukum amran kai akwai abin da zuciyanku ya ci akwai magana akwai magana zuciyanku dai ya ci ƙarfi wani al'amari daban shi a wajen shi domin ya ga alamun da ƙarafi abubuwan da ke tabbatar da cewa ƙarya ne ƙarya ne amma yake mutum da sabrun jamil sabrun Ya ke kyakkyawan haƙuri shi ya dace zan yi haƙuri haƙuri na kyau suna fata an gane ko duk wanda ya shafe shi ko ta musiba ba kalmar da za a kama kuma da isi sama da ne sama da haƙuri na abin da aka gaba a ta yanayin da suke cika yawan kashe kashe yawan zuba jiki yawan halitta dukiya yawan hancin mutunci da kunci da menene duk kun kansa ba abin da za a ce masa irin yi haƙuri a yi addu'a yi haƙuri a kuma da kansa haka. Ta Allah mahalicin mu ma muna raki muna nuna damuwa muna nuna kaza muna amana kaza Allah ya isbiru wa sabiru وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعيدوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فأبن ده بقى سورة كتاب وبدا حقا كما في أقول جمع الله صلى الله عليه وآله وسلم idan shi sun ja jijiyoyin abin da wuyan shi sun tashi rai ya ɓaci an ɓaci mai rai yana so ya ya rasula mai haka da za ka sa mace lata haka kada ka shi jima'a ka yi hakuri abin da aka maka da sati yi kura ya da ne sati yi kura ya ce la ta haka ba abin da mutum ya faɗa maka ciki ka yi haƙuri ka yi haƙuri sai kai mun yi da haƙuri mun yi da haƙuri da ake bamu kuma da shi da shi shi yayi wani abu zai zangon abin da ya ɗauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ala inna nasra ma asali duk wata nasara da kaga mutum ya ci ya haɗu da hakuri ne to ku duka annabi ya kan da ke ɗanyen ku ku munafikai ne ku ƴan kaza kaza ne ku ƴan kaza kaza ne yanzu kaza mai yankara kaza wallahi ya kane ku a sabrin jami'i ya kan dai akwai makirci amma ka kun hadis yace zai kyautata hakurinka da kuma furta kalmar da za ka ba ka fusa ta Allah ba da Allah sabra inda awwal sadma mun yana hakurin a lokacin da abu ya fara ne a lokacin da abu ya same ka kuɗan lokacin ne ake sabra hakurinka ba wancan kayi kayi zaɓi kai ƙarar Allah ka yi postin a facebook ka nuna an sace mun motar ka nuna jama'a ga hannuna a ɗaure cikin jeji yau na yi aksan ƴan uwa a sani addu'a duk tallatawa ne duk tallatawa ne ba kada kai duka ka iskanci wata jarabar da Allah ya maka mutum ka danki an kwantar da asibiti da shi asibiti an sa mai ruwa an kama mai abin da amma sai an ɗauka kuma kwanci da gajeren wando sai a nuna shi a gaban asibiti da wani gajeren wando wanda bai dace ma a gaban shirin shi ma a gajeren wando ba nuno shi da ɗan duk a rafi ɗan ƙwarar da lafiya a sashi addu'a da lafiya a sashi addu'a duka irin wannan tallata da aka yi Allah wanda kuka san kana da larura ai in kuma ka shi nan, da ku ko san biyar ka da ai ana yi musulmi a amatan ga Allah ka ba dukkan musulmi lafiya ai ana da musulmi da bauta ya rika tallata wata jama'a da Allah ya mata an sake mota da zai ce faraki a cikin yana ta bosti an sake mashin da ya faraki yana eh, tallata a facebook wannan duk da zai a sabru hakuri ana yin shi in awwal sunna lokacin da ya same ka in ka ga mutum sai da ya kai kara ya kai rashi ya kai ya kai na hakuri na da lada yanzu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafiya sai ya zo mutum da ya ce. tana tsaye a kabarin ɗanta tana ta ta kuka ya ce na ba Allah ya wuce ji ba sai ta kalli ba ta ba a na shi ya wuce shi su ta ki ya wuce amma yusuf ta kubrin jamil ya yake zai hakuri amma mai mai wanda ba zai fara da hakuri shi ba wanda ba zai fita da fita Allah ba والله المستعان كجوبة كيسي a إذا mafi soyuwar ta'a wajena wanda yi ne ɗaya mai haka shi yake yana cikin bakin ciki iya rabu da shi wallace na wani da ya daina garin shi a na yin ɗaya ba yake wallahu musta'anu ina neman taimakon Allah alama su tuna a kan wannan bayanin da aka yi akwai wani abu haka amma ina neman taimakon Allah a kan. Kuma da ta jima. to shi kenan na gama musu magana na gama musu magana tunda a rijiya suka yi yusuf wa ja'at sayyaratun sai sayyaratun ta islamiyya mota kenan to zama ne annabi yusuf a mota ta hudu to sayyaratun a asali karatu matafiya haka ce wanda suke layi suna tafiya layi layi layi layi layi kowa da ɗan kayan shi da fatauci haka haka ta kira shi sayyara mota ai kuma tana lodin mutane tana lodin kaya tana tafiya ya kusa kawai aka da kowa mota ba sayyara su kawai tunda bature ne ya kawo ta sai suka ga yayi kuma irin yanda take lodin kayan haka ce min to idan haka ce ɗan kasuwa sai suka zo wucewa fa arsalu waridahum sai suka aika mai shayar da su mai ɗebo musu ruwa alwari shi ne wanda ba a tura ya ɗebo ruwa a sha je ko ni je ka ɗebo mana ruwa je ko ka ce ka ɗebo mana ruwa na ka kiran shi gari da ya gari biyan da ya yi ta adila dalwahu sai ya suka goban shi cikin rijiyar ya rika jira goban shi fa'adula ya rika jira goban shi fa'adla dalwahu sun kira gogon shi a cikin jijiyar kuma a kan yi yana gani fado ma malam sai ya ɗan cikin jijiyar sai ya rike kan yanki a cikin jijiyar sai ya kan sai rike ko yana kan har yanzu karamin yaro ne an gane ka ga wani abu na wata ila ake da ya tsinci sai ya cikin gudan yamma kan da yawa sosai haka kuma yana ja yana ja yana ja yana ja kallon da zai koyar da ya ga yaro a ta san da shi da san da kai za mu yi mutu gaba lai sai dai masu jiran su gaba wani in ma zo sai ya zarce ku ya ce yaya ya ce su su nan nan kawai yana fito da shi kawai ƙayyadacce kawai yaro mamala yana ƙalli yana sheki eh me yake ƙala ya busra haɗa gulam yake albishirinku albishirinku haɗa gulam yake haɗa yaro haɗa yaro na samu yaro ba a sarrihu sai suka ɓoye annabi yusuf suka ɓoye shi jiba'atan ya koyo shi jiba'atan a matsayin kaya a matsayin cikin kayan sayarwa suka koyo shi ba su yi cibiya ba a matsayin sun shiga a matsayin su ka sai su yi cibiya cikin Allah a kwan yaron shi a ɗaka cikin abincin cikin yaro a wa a saruhun suka yi shirin suka sirranta al'amarin su a cikin su suka bi al'amarin su sirrin sirri a tsakanin su suka tafi da shi kasuwa cikin mutane da kai gida a kan kayan sayarwa Allahu alihu alhaɗi Allah yana sanin ma ya amaluna da abin da su ma suke aikatawa Allah yana sanin da suka ne suka kai shi kasuwan bayi tunda akwai alƙawa harkokin su duka da yaro duk sun zo da shi wata rauhu sai suka kai da shi وشرع بقاء بفعلي شرع هو اشترى او كلمة انا لقد قمتها سيادة سير وانا كلمة هذا وانما انا اولئك الذين تشترك الحياة الدنيا بالاخرة لا يخفق عنهم العذاب ولا هم ينكرون بل اشتروا في سيد رايوه لاهرا في الدنيا a sun sai rayuwan sun sai rayuwan lahiran su duniyan to wa shar'u sai suka sai shi dan kada cikin bakara su cikin bakara wajen yin Allah ke cewa جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا يستكبرون على الذين كفروا فلما جاءهم ما أعرف كفروا فلعنة الله على الكافرين بئس ما شرحوا به أن يفرق بمحبة له بغيا أن ينزل له آه، على على بغيا أن ينزل فضل على من يشاء من عباده فبحوا بمحبة وللكافرين على كما شروا شروا فالسيدة حيث أما wataran don سكة السيدة حيث بدون kansu da duniyar nan cikin abu mai arha cikin suka tsila ya suka sai da kansu a duniya in ba su kawo can ishtaro suka saya nan shayar kuma suka saya to shi ne Allah ma'aikacin ta ta hanyar ce shi waɗannan kasashen in ci Ahmad Yusuf wasu hauhu sai suka sai da shi da samanin da ɗan kuɗi baksin yan kuɗaɗe wulaƙantattu kaskantattu arha arha banza. Ina kuma an gane irin wanda zai sa ta salula ko wayar hannu ta dubu ɗari biyu ya je ya sai ta dubu goma shi ta kawai ta fita hannun su ta san hannun da ta dai ba mai kyau ba ne to wannan yaro ma ya kamata a yi sauri a rabu da shi kai tunda kun ga yaro ne sun ci su yi sun ci su yi kaza ta san mai yaro zai iya dankan su ya ce sun suka kashe shi in sun ban shi in iya yaro sun ban shi a hannun su ta su su ha a cikin kusa tsokai sun tsaye mai abuwa sun je wajen sun tsaye a makullin kusan karya da kidnappers ne ku na a zamanin zamanin suka sai da shi a arha kuma a modern technology suka da shi kawai kusan da shi ke abin samu a kakawar shi ne wasu rahu suka sai da shi musamman da kuɗi bakafin kuɗi ɗan kuɗi banza arhan banza da rahima ɗan nama a dukkan wanda kawai da sun ci a ɗan ba. kuma فيه من الزاهدين سوكما ينقوى النبي يوسف سوكما كانوا فيه من الزاهدين وقد تصل a da shi annabi yusuf da zaman ko musa nan ba sun guje shi sun guje shi zuhudu shi da gudun duniya zuhudu ka ki abu mai daraja wai kai kana gudun duniya ka ki abu mai tsada A sa abu mai tsada to shi ne zuhudu to su he suka rena annabi yusuf a kan shi a baki ba su dama ba shi ba ba su ba shi ba shi ne kawai su yi watsi da shi alhalin ba su san abin da zai zamantar mutu nan gaba na'am وقال الذي اشتراه من إسر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا عسى أن ينفعنا يتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غائب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون da hukuncin Allah ko wanda ya sayi shi sai zama sai cikin garin ne wanda ya sayi annabi yake kuma yanda Allah yake tsara abinsa wanda ya fito da garin da kankanci da sayi kankanci an kai da shi an kai da shi a matsayin bawa dan sai ya fada hannu sarki وقال الذي اشتراه sai wanda ya sayi annabi Yusuf min misra a garin misra cikin garin egypt kala limra'atihi sai ya faɗa wa matansa da ya kawo annabi yusuf ya annabi yusuf gida aka kawo shi gida sai ya kira matan shi shi wannan sarki yake to ba shi ya samu wani yaro na kawo shi na sayi shi na kawo shi amana cikin wannan gidan akrimi makawahu ki karrama shi ki karrama ki karrama shi da yana hidima ki karrama shi wajen ne yana girmama bako ki rike shi hannu biyu ki daraja shi ki karrama shi ki kyautata masa abin da ake so a gidan nan a bashi makawahu shi ne matsauki ki kyautata matsaukin shi ki kyautata rikon shi ki kyautata kulawa da shi a ta annan ta'ala nan da zai amfani mu auna ta ku zahu waladan ko kuma in ma ta kama mu rike shi a bakin ɗa mu yi a dakin ɗanki Ba matsayin ta an ce ta ci ta haihuwa ba a ta ta ba'al da ya kwanai kun san ai haka ma in da aka ci auna ta قالت امرأة فرعون لا تقتلوه عطاء من تحاول اتخذه ولد وهم لا يشعرون har wata arzikin kai a kashe annabi Musa haka biya amfani da hanku ba ko mu kai shi a matsayin ta ba tare da kowa ya sani ba haka nan shi ma a nan shi wannan sarki ya fi wa matan shi tana masa garbashi sosai kun sanar su ma a haka in ka sa yaro bare ba na masa kenan ta rika wulakan ta shi ta hana shi abinci ta hana shi ta kuma yana waje to shi ne ya fara da ne ya mata nasiha ya mata gargaɗi cewa a ka rikon shi haka zalika Allah ce haka nan makanna li Yusuf muka kasance na Yusuf a gidan sarauta amma yanzu ya kama gidan sarki akwai yanzu ɗin tsaro akwai abinci akwai masarki akwai abin sha akwai sutura akwai kulawa da bodika an mai martaba san sarki yanzu ka ga za a ɗauke shi a matsayin mutum daban ne an mai martaba ina za shi kuma ka ga ba ma kuma su da ne an fara kafa shi an fara kafa shi da halika mai kanna liyusa akwai da muka kafa annabi Yusuf fil ardi a bayan kasa wanda da ake an kafa shi kuma an fara ba shi mulki an fara ba shi tsawa wani bayan wannan wani mu'allimu min ta'wilin ahadisi mun ba shi mafaka mai kyau inda zai zauna ya huta ya rayu ya rayu da tsaraici ya samu girma ya zama shi tun da yana karanta yaro don a hakan ne zai natsu har mu da shi ta'awilan a hadith da fassarar mafarkai haka ba shi annabci wallahu shi Allah ya ma galibin shi ne mai rinjaye shi ne mai rinjaye a dukkan al'amari shi kake za ka yi abu shi ma Allah ke zai yi abu ko Allah ya fitar dole na Allah ne zai ne wa ma ta sha'una kenan illa an ya sha Allah rabbul alamin Allah ta suna shi na akar ya alamun kuma ke ya yawancin mutane ba sa faɗin Allah shi da mai rinjaye wanda muka rika wulakanta mutum kana taka shi kana wulakanta shi kana shi na shugara fi kana kasance shi amma ba ka san Allah ma shi shi ya fara al'adu na yaron ya samu rinjaye ya samu rinjaye. kuma a abin da kayan karanta a ofis ba ka ku cikin cikin ka ba ka ka ka kawai an ka a wajen ko kuma an kila maka da ta wata da ta sai ta sa wannan sai a shi ne zai mai gudun kawai shine zai mai gudun ya ne mai aiki kuma Allah galibun ala Allah shi da mafi rinjaye a kan al'amarin shi amma mutane ba sa sani suna ganin jabaran su ne ke ba su rinjaye karfi su ne ke ba su rinjaye iko su ne ke ba su rinjaye mulki su ne ke ba su rinjaye dukiyar su ne ke ba su rinjaye ba haka ne suna fatan gane akwai wata wata a wata kalma a hausa ana yadda karanta Allah yadda kai shi bishara ko ana ana muzuru su tare da karan shafi ku zo ta sama ku kasa muzurai eh sai ya ne sai ya yi tarar tsakanin su kuma suna kani sun kaji to haka al'amarin Allah yake yanzu annabi Yusuf zai shiga wani stage wani level kuma yanzu ya zauna a gidan sarki ya ci ya sha ya ci ya sha yanzu ya halala ya fita da level ɗin yaro karamin yaro yanzu ya kuma ne sai don yanzu ya kuma bari mu shi wata karar kuma wata ji kuma ta yana karamin yaro ne yana balagan kuma sai wata jarabawa ta zo mu sai mu ji jarabawa walamma balaga ashuddahu آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفس وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقال حيث لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواك إنه لا يصلح الظالمون فأخذ آه، أخاكما النفس ولما بلغ أشده يا عند النبي يوسف عليه السلام wato ya kai matsayin na ishi cikakke shi ya kai shekara arba'in ولما بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا أرضاه وأصله لي في ذريتي آه، أصله لي في ذريتي har zuwa ƙarshen aya wato mutum yana kai shekaru arba'in shi ne ya ɗan mutum mai hankali سكر الغالي دي ما يحلتلي اول ما يشيخ كل اكل غاوة على باوة عن في سنة في عيسى سكرة اربعين في اول ما يجري سكرة اربعين دي من يبع لدى اما في آل ايهاب حكما وعلما سيموك العيسى النفس بمعنى عن نفسي وعلم المتباسي كله na annabci da na sani kuma mafakayya ana cewa ibanu ka ilmi kyautatawa muke sakanta masu kyautatawa masu tsoron Allah sun san al-ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu kullum kun tarahu innahu yara annabi Yusuf ya kai matsayin al-muhsin domin sai na musulunci matakalan musulunci da uku ne na ba. na biyu al-iman na uku sannan kololi menene al-ihsan a ƙarƙashin al-islam shine an tashar an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah wa tuqima salata wa tuqiya zakata wa tuqima ramadan wa tahujju al-aisha istata ilayhi sabila waɗannan steps din guda biyar su ne mataki na farko na musulunci ko yau mutum ya shigo musulunci ya ci kalmar ya shahada yana wannan steps yana matsayin shi da musulmi mai zai rika practicing a wani wajen bayan ya karbi kalmar shahada la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah mai zai rika yi wa iqamu salati wa ita'u zakati wa sawmu ramadana sai wa hajji baiti yadda suke practicing din wannan yake yin su yake yin su yake kulawa da su ya kai da sallah har da nasil filu ya kai da zakka har da ba da sadaka ya kai da aikin haji har da zuwa zakka yana ba da zakka har da irin waɗannan وتأتي ممكن إيش فيس أربعة ستة أربعة ستة أربعة ستة أربعة ستة في شيء ما تأتي أي شيء ما تأتي الإيمان الإيمان ما أول لما تأتي شيء أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ثم تصير بشيء ولا إيمانه waɗannan idan mutum waɗannan ginshiki da farko mataki na farko matakin islam dukkan shi aiki da aiki a amalin jawari ne kaga kwallon ayyuka na gabashi ne zakka ayyuka na gabashi ne hajji ayyuka na gabashi ne azumi ma ayyuka na gabashi ne ku allah ilaha illallah shi ma ayyuka na gabashi ne to waɗanda suka shi ne a amalin jawari a amalin jawari aiki na gabashi yadda mutum yake yin su yake kulawa da su sai sai ka yana daga yana daga yana daga sai ya kai kuma al'amalul qalbiyya sai amalul qalbiyya shi abin da ya shafi aqida shi ne imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar tashin kiyama da kaddara khairi ko alkhairi ko sharri shi ne mataki na biyu kenan wanda idan mutum yana mataki da mataki da musulunci al kuma yana shan giya amma yana nan a wannan mataki A wani a cikin da shi musulunci sai ya sha giya a tun ya dawo a barci a yi aisha a kan da haq ana kalla da shi sai ya yi zina ya yi a yi isha da shi ya zauna a shera tana wani appointment neman daga ishan ba za ki sani kuma in appointment wani alƙawari za a ji a ba ta Eh, zai je zai je zai je zai duk a gona nan ba wanda isa shi inda mai aiki ta dubu da manyan Allah ya na ya da shi Zai yi kika kashin kudai kaza amma idan zai cikin imani Allah ce wa ma kana lil mu'minin an yaqula mu'mina illa qata'an dan mutum zai wannan cikin na biyu na biyu amma sai shi amini ne ba yanda za a yi har yayi alheri zai aika da sabo sai dai abu ya zama a ko na kisan shi da yayi sai dai ya zama a kuskure Allah ke yawan kiran waɗanda ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu ya ayyuhan ladina amanu da ne su ne masu saurin amsa wa Allah su ne masu saurin responding da kiran Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa manzo Allah wata rana da waɗansu mutane kauye suka zo suka yi gungu suka karɓi musulunci a wajen annabi suka kuma suka ce ai mun zama mu mu ne qalatil a'ra'u amanna Allah ya yi da su a'a قالت الأعراب آمنا أن لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا wanda suka musulunci da suka ɗai sai su matar ta duwa wani kasan ɗan a kusan promotion kawai sai suka mato a kusan ɗin muminai kawai kun ga musu nan tumini kada ku imani da walakin kunu aslamna ku ce kun ne ina فلما يدخل الإيمان في قلوبكم أي إيمان كلمات بزقة تنقل التي أعرف كيفان كسا فالمسلمون ما تقول كما دا إيمان فشيء شيء قدر الإنسان شيء أنت أبو الله كأنك شيء أبو الدنيا المحلين زي كمان الله ينحني شبابه قوله zai yi shi ya yi iska ne al'isanin mana al'iska sai ya fara aiki kuma ce annabi yusuf yana cikin masu tsakar aiki yana matsayin almusulmi da kuka je suratul qasas haka Allah madaukakin sarki ya faɗa game da annabi Musa alaihi salam yake فقال لأخته أخته قالت هل وحرمنا عليه المراجع فقال فقال تخشوا هل ادلكم على اهل بيت يكتبونه لكم فهم يقولون فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تعلم ولتعلم ان وعد الله حق وان الله على كل شيء قدرته ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المسلمين ودخل المدينة على حين بطحة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان فيما أن أبي يوسف فلما بلغ أشده أعطيناه حكما وعلما وكذلك حفظ المحسنين فمثل فوق يا بلغ فالله يا من يا مسلم عن يا باسم إلي يا باسم إلي tsaron mafarki Allah na ba shi an da ilimin nan saboda ta mun sa ka saboda ya zama to annabi ya zama to mai ilimi duba a lokacin Allah ya zaɓe shi da ku duba ku duba fitina tunda an baka ilimi ke ya fi babba tunda an baka annabi ya fi kara babba وراودته التي هو في بيتها sai wannan matan sarki da shi ne kamar uwar gida ko uwar menene za mu ce uwar ɗaki uwar ɗaki da yusuf da ta matashi ta yaro ya ta matashi ga shi ya haɗu ba na kyakkyawa ga ya ci abinci ya tashi a gidan sarauta ga kaya ga ne yaro yana sheki matashe a sheki ba warawa da ta ce ta fara ne ne ta fara a cikin tana temptation ta kawo shara-shara a wuce ta hanci a cikin al'asar a wuce a zo a yi wani a daga bashi a tura shi ta baya a wuce ta nan san a tafiyar da haka a koma ta can a zo shafi kamar a ce kaya don a gamu akwai matakan eh, da Allah kafin da Allah samu wannan lambar a waya irin waɗannan da hanyoyi daban daban daban daban daban daban na jawo hankali in ka haka ya sha ki sai sun zo ga haka ne yi sai sai mota wata ta shi. ana tafiya da kai ba inda kan mutum a cikin inda ba za su a jama'a da Allah dan ta ta zuwa an duba kai da kuma sai ta tashi ta tashi idan Allah a kudin da ake sai da kashi a nan eh? Allah ya ce za ka ga wannan yau sai ta yi ji sai ji sai annabi yake ta tafsiru na ake a'udhu billahi minash shaitanir rajim tafsiru la a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ce wannan hayya gudu ta ka kara askar ka kara askar kai kaga duk da kai ta shirye-shirye da jan hankali da menene gaba ɗaya annabi yusuf da kula ba shi ne warawa da su annabi da fi bankiya sai wannan matan gidan uwar tashinsa sai ta fara neman shi da alfasha وغلقت الابواب تيو تيو تيو تيو وبس تقول لك وانا المبارك تقول لك وانت تقول لك وانت تقول لك انت كيد عظيم ما في كيد ما كان كل من ذاته النبي يوسف الحمد لله يوسف دعوة الله أن أرض الله راس إلي كل كودة كي كل كودة كي بوازي سيئة بكي حرم أجل في الأحرم الله حتى يبقى سيئة ولي عجل ina da ta استطاع منكم الباء فليتزوج فمن يقع عليه بالصيام فانه اغض للبصر واصل للفرج فجاي يتذكر يتذكر haka kula aka yi aka yi kwana kwana biyu kwanaki watanni annabi Yusuf bai abin nan ba da ranar haifa ya ta kulle kafawa da kuma aiki na za a yi ranar kawai wa zalla a cikin ba ta zanta rike kofofin ɗakin da suke gaba ɗaya an batun da ake cikin a kwar aikin su sai ka kare nan da nan take wannan gobe da sauki nan da kare nan ranar kawai da abin ya ta san da sai ta kulle ko wa kala sai take haikala ta bismillah kai in bismillah kawai ka san abin da yake ko ka abin da yake bukata duka qala da kuma sun ce ce ma'an Allah sun ce a'udhu billahi min shaytanir rajim a'udhu billahi min shaytanir rajim shine wa imma yanzaghannaka min shaytanir rajim fasta'iz billahi idan ka bi shaytan ya maka da irin kizba zai kai ka da Allah ka a'udhu billahi min shaytanir rajim فهي ترى النبي عيسى عليه السلام مريم عليها السلام يرى وحدها وقت ما يقدر يصلي من بدء حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا قويا قال اعوذ بالرحمن منك قلت ما اعوذ بالله بالرحمن فقد كان جيتا غريب فقد كان جيتا غريب ko kawai kawai da ake wani kyakkyawan mutum kyakkyawan basharar sawiyan فأرسلنا إليها لها بصرا صويا متى شيء كما على السماء ملائكة دي تمثل اهو كده كده شغلها كده شوية أبدا أعوذ بالرحمن منك إن هي من أريد أن أجل خارج sun kasa tafiya sun kai mai tsoron Allah ne ka gani mumini idan ya rasa Allah ko ya zuciya shi tana fijan shi zuwa ga kafin Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine ma hadisi kenan zuciya da kuma ya maka wani abu in ka faɗa za ta zai daina insha Allah قال معاذ الله فيقول الله أبلغ قرن إلا يختارني badalin daga wannan harkar shi ne wannan harkar da kuma saba wa Allah mahalicci da, don ya haranta na biyu na ci amana mai gidana da ya karɓe ni ya kyautata min riko har yau na sai ce a ƙarni da wahu ki kyautata rikon shi ki kyautata rikon da ke so mutumin da ya faɗi irin wannan ni'ima irin wannan ba a kan a kyautata a karrama ka kai ka zo ka tabbatar da shi ka yi irin wannan da iyalinsa kai annahu rabbi wannan ubangiji gana ne ba rabbi Allahu yake nufi ba a annahu rabbi ai mijinki ban gidana ne kula sha'awa ne mijinki ban gidana ne a ɗanzu billahi a ci amanar ubangiji gana wanda ahsana masuwayi ya san ka kai ƙona ya kansa kamun har in nan haka na da suka babbar azalimi mahaifici innahu la yuflihu zalimun Allah baya taba kawo makiya amana azzalimai Allah baya taba wa makiya da su ba ta rahauta suna fata an gane suna iya suna cewa ai innahu rabbi in nai haka in zikla in nai haka ba ta ta kawo ubangiji da ba har cikin sabbi da yi ahsana da kawai Allah ya ce an jefa ni a rijiya don in mutu Allah ya ce cikin ya fidda ni na fada cikin kayan sayarwa Allah a kai da shi na fada hannun mutumin kirki mai mulki wanda shi a kaddara kawaye ubangiji da Allah mahalicin sa da asali sannan wannan mutum da ya kyauta kasu da ugo in fata cikin alfasa ta zina ai da ku shakkar na zalunci kai na Allah maɗaukacin sarki baya raba kuɗi da masu zalunci duka kana iya tattal waɗannan amma aiki daga inda aka tattal da shi a rikin an gama ba ya ga dama a wajen miki an wanke sai su zaɓi kuɗi su faɗi kuma ba Allah ne ya tsara ya ce la tattuluhu ya kawo ra'ayin a fashi a rijiya duka rabbi yana iya ɗaukar Allah yana iya ɗaukar su ubangiji na'am ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واتبق الباب وقدت قميصه من جبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم نعم فلقد همت به حتى إتحنا ما تر أكثر الزليخة فهمت به تاتا ثم تجدن تجد قوي tun da kafin da sai ya ce maka sam da zai taɓa yi ba a uku ba a ta fi kawai yana zuwa tana kare shi yana zuwa tana kare da kanar shi ma ya tafi da yana ƙoƙari ya menene ya fi su ta laula an ra'a burhana rabbi eh? domin shi ya ga ayoyi da hujjoji na ubangijinsa wanda bai dace da aikata wannan wannan aikin ba a burha ya da cikin gidan ubangiji shi an kyautata masa an mai kyakkyawan karba an masa kaza an masa kaza an masa kaza Allah shi ta laka haka nan ne mu muka san annabi Yusuf wannan a zuciyarsa na su ta abu su'a domin mu kauta alfasha da kai da munanan ayyuka duk da Allah ya zaɓa a cikin annabi Allah zai rika kare shi Allah da kuma ina Allah zai rika kare shi da sharri da mummunan alfata ba yanda za a yi za Allah da Allah shi ya zaɓe shi da kanshi kuma ya bace ba a zuba ba yau ba Allah ku inna hu dalilin da ta muka ba shi wannan kariyar muka kauda alfata da kanshi inna hu min al-muhtasin yana da cikin bayin mu. masu ikhlasi masu yin abu tsanta don nikin Allah min babina yana cikin bayina ai kowa bawan Allah ne amma yanzu an kuke da kuma kace dukkan nan bayan Allah ko nuna wani ba ka ai bawan Allah ka ai wannan bawan Allah ne ka ai mai tsoron Allah amma a kuke kama ba ki na bawan Allah ne ai ba haka ba an roba wa bawan Allah ne eh da ka kalli da ba kai bawan Allah ne bawan Allah ne amma ba bawan Allah ne kake miki bane da shi bawan Allah ne ma'ana wanda ya tsare dokokin Allah wanda ya tsare kalmar Allah wanda ya tsare Allah ya tsare mutuncinsa ke sa mu ma muka tsare shi Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana da Allah wa sabaka ba sai suna rigarsa wajen dole Annabi Yusuf yana rigarsa da wanda ya ɗauka masa ta yi ƙoƙarin ta masa sai yana zumba, yana gudu da ta yi buɗe ƙofa ya fita. Ita ma tana gudu ta je ta tare ƙofa. Inda aka samu ana ta tare ƙofa haka ya ka ci gaba. Ta ina da ka yanzu ƙaryarsa. To suna ta rigarsa ma ma Suna buɗe ƙofa wa kan da ta yi ƙoƙarin dubure yana yana gudu sai ta ga ya ta sa hannu kada shi ne a da kenan har da rigar ta nan za ta ja shi sai rigar ya tashi sai ya tashi ana yana buɗe kofa sai ta shi kawai a cikin zai shigo ga shi tana biyan da shi ga shi yana gudu suna haki yana gudan suka suka kan kan suna kallon shi haka kawai sai ka take ta waye ce eh saboda Allah eh ma zau man arada bi ahlika su'at eh saboda Allah kawai da nufi iyali ta sharri da mummunan aiki yanzu menene sakamako da yake kan ki ba ma ta kajiya sai ka ta fara kiro wani fi sabilillah ki ya ta san iyali da mummunan aiki sauri da ne hukuncin kisa ne ko waɗansu kuma malaman suka ce dokar wata ne matsayin shi ne a ganda ƴaƴan bare nan a yanke shi ke shi ne hukunci ke nan ko suka kan kai kauri da yake a sai ta illa an misdana ai wannan ba abin da za ka da shi sai ta fashi a kurkuku kaga sai ka je wata da kar a kace shi bisa bisa haƙƙi bisa zunubin da bai aikata shi eh ai wannan kotu ne ya ba da shi ko a hankali ko a kora shi a kankana masa wahala mai tsananin da su kashe shi a daidai mutum da aiki to shi ne sai sauri ta kare wannan da aka kasa yi ta bisa haƙƙi adalci to shi nan ya ne da aka sa a nan insha Allah a cikin lokaci yanzu dai mun ji da gida ko ya gansu da gida ya gansu na zama da kuma da za su da tsari za su magana mutum zai mare ka yau kasa kai police station sai da aka karar ka kuma Sai kuma an ga wanda ya fara zuwa to shi ne ta kara to abin da ta so ta yi kenan ita kuma sai na biyu ko ta kai kara amma idan ya rufe asiri Islam biyu da amsa a cikin Yusuf ya fara kowane mataki ne shi sarki ya hauka Allah ubangiji da samu dace akwai tambayoyi da ko tambaya ta kaso a kasance ta assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce shi mutum zai iya yin alkunuti kowane sallan tarawihi amsa a nan eh za ka iya yin alkunuti a kowace sallah malamai suka ce in kai alƙudusi yau bayan kwana biyu ka yi ba ka yi bayan kwana biyu ka yi ba wannan ma daidai suna ce a nan bai rufe kwanakin duka da alƙudusi ba yadda malamai suka ce ko ba iya yin alkunuti ana tsallake ana alkunuti ana tsallake ana alkunuti ana tsallake shi ne farkon sunna amma ya tabbata yake sannan malam don hannu. a ja hankali uwa masu ake alkur'ani a ƙasa musamman masu kama guri da shi Allah ya ƙara ranar ilimi mai amfani da shi da kai duka da al'amuran musulmi. Sakonka da nasiha ya isa, ba suna mai mai ba. ba wannan shi ne eh, amma babu laifi idan abdarduma an kanta abdarduma babu laifi amma ana kula ta tura shi ya sama da ya sama da abin nan babu laifi Allah ubangi ya kuma wafa Allah ubangi ya karba mana ibadun mu Allah ubangi ya sanya mu cikin bayi Allah duk wanda suka samu da gaskiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ya yi mana fitinan sace-sacen mutane da mutane da sace sacen fasika da fitina da musibi na kashe kashe wanda ba su tsara ba dalili Allah wani ya ba mu zaman lafiya a Najeriya kasashen al'umma da suke a cikin da suke Allah uku da yawa su da mu kyakkyawa da gora Allah uku ya iya musu Allah uku ya ba mu iko yi musu biyayya a cikin suka yi daidai Allah uku ya ba mu musu iko yi musu nasiha inda suka kuskure Allah ba su ikon karɓar ka nuna musu kuskure Allah uku ya samu gara da duniya lafiya a uku ya hadu da tabbata da illa anta hatta kuma alaikum wa rahmatullahi wa